الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ci gaban mu ne da karatu in sha sani muna cikin babin كتاب الأقضية فصل إذا تنازع اثنان إذا متاني بيو سكي جايا بشيء أبو ولا بينة ya zama dukan su ba wanda aka shaidu Auta ta sarar bayyana tuhuma ko ko shaidun su sun zama daidai kowa ya samu shaidu biyu duka adillai kowa ya samu shaidu biyu duka fasikai halafa wa sama, sai a kori shaidunsu ya akwai shaidun a sa su kowa ya rantsi idan sun kara rantsi sai a raba wannan abin tsakaninsu wayin kana biye da ba in ya zama abin yana hannun ɗaya daga cikinsu hukima lahu wato sai a ga hukunci da abin amma wato bayan ya rantsi Bayan na kala idan ya kiran tsuwa wato ya kira ga rantsuwa alabal akharu wata a shi wancan wanda abin baya hannunsa sai ya rantse ya kwace wani abin daga hannunsa in ya rantse sai a karba a bashi kan fira da yi ce kamar inda ya gan wancan yana hannunsa wannan shi kuma yana da shaidu amma abin bai hannunsa to tun da shi yadda shaidu sai a karɓo wancan abin da ke hannun wancan mara shaidu a ba mai shaidu Wai na talafati da'awi idan ƙararraki sun ka sassaɓa ka kullum wannan ya ce ni adda duka wani su wannan ya ce ni adda rabi wasu rusin wannan ya ce shi ko shi adda sulusi abu ɗaya ta mazhabin maliki radiyallahu anhu abinda an mazhaban maliki ga irin wannan ƙara annaha ita tukasamu za a raba ta alal auli akan auli min ahada ashara daga goma sha ɗaya wato sai su lalance in kowa ya lalance sai a zo a kasa muku shi yadda kowa zai samu nashi wa ƙarar ƙasim ɗan ƙasim ya ce a min sittatin wa talatin daga talatin da shida wannan a bashi wato rabi wannan kuma a bashi abin nan sulusi wannan a bashi rubutu wato abin nan walau daba kullum albakiya ila zinabi da kowannen su dai to yace wanda yace ni adda rabi rabi ko na wani ne wanda bai cikin waɗannan masu ƙara wance yace ni adda sulusi sauran kuma ne na wani ne wanda ba cikin ku ba an gane ko ya shi adda wannan amma sauran da ya rage ba ba waɗanda da ke da'awar nasu ne ba can wani daban ya ambata ce shi adda sauran wa huwa nahu? to duk dai da haka yana nan tsakanin su wala shi alal ajnabi wancan da anka ce yana da wani abu a ciki ba da komai wannan da asi hata aqalin wanda ya da awa cewa kullum mu na ciniki ingatacce ne wani ya ta batacce ne Sumi'a, shi wanda ya ce ingatacce shi za a saurari kararsa domin shi a asali asalin ciniki inganci bacin ciniki ba ko ne ولم yalzamu bayana شروطها ko ba dole ne sai yayi bayanin sharaɗin ingancin cinikin ba ya aka ya zan ingantacce ba ba ba neman wannan bayani wa bi tanazu'i ni, idan mata da miji suka yi jayayya al jihaza kayan ɗaki wani kullum ma ya shaɗu bil urf kowanne sai ya ɗauki abinda al'ada ta yi shaida cewa na shiri Abinda a cikin ɗakin Abinda ya dace da maza ga al'ada miji ya ɗauka abin da ya dace da mata ga al'adar mace ta ɗauka to haka za a yi a kwashe abin da ya dace da al'adar maza da al'adar mata amma ma'ayabi ne kowane in ya ɗauko ce wani ya kwashe iyaka abin da ya dace da mata sai a ce to rance na ke sai ta rance a ce to tare shi ko in ya kwashe wanda ya dace da maza ya tara sai a ce to zo ka rance in ya rance a ce to ɗauki wa ma yasluhu ma. to abin da yake ya dace maza su rike ya dace mata su rike ya za a yi ƙila ne zauji an ce namijin ne ma yi ne tare da rantsuwa ta wakila aka ce a'a ya ni wa ya tasimani sai su rarrance su raba wannan abin da ya dace da maza da mata bayan janaza an zaujiyata idan sun kai jayayya akan amre ta ce mijina ne yake karya ya kari ba amre ki ba ko ko ya ce mata ta kike ce karya ka ni ba mijina kake ba ba taba sanin ka ba fala na alal munkiri shi wanda yace babu aure ba a cewa ya rance kamar irin wancan na mai kara in an ka ce ana biya ta yace ba a na ce rance ka tayar ka to nan babu rantsuwa wala turaddu ko ba a jiwo da rantsuwa ga shi wanda yake cewa an yi saboda ka inda ba a samu shaidu ba sai a sallami magana ai a tal yi da shahidin a ko da shi mai kara ya zo da shaidu guda wa in hadama al-munkiru idan mai inkari ya rantse bari'a sai ya baranta in shi mai kara ya zo da shi daya to nan ana iya cewa shi wanda ake kara ya rantse wanda ya ce babu in ya rantse ya baranta Wai illa idan yan kire kiran tsuwa fa fari waya ta an yi waya biyu bil hukumi alaihi wa da hafsihi li alima a wani gari waya ɗaya an ce za a yi hukunci cewa auren ya tabbata da riwaya ta biyu ko an ce a'a ba za a tabbatar da auren ba sai a tsare shi gidan yari sai ya yarda yaren don ya kore magana Wannan da abai na alamar yatin wanda ya da'awa yana bin wani mataccen mutum bashi ta ta rafa sai ɗaya daga cikin iyanai shi mamaci ya ce eh lalle ana bin ubanmu Wani wani ali shahadati kuma shi ya cancanta ya zama shaida ya ya cika sharuɗan shaidu ya zan namiji ne abin nan balagagge ne mai hankali ne ɗa ne musulmi kuma faɗakakken mutum wanda ya sanya da ake ɗauka shaida to ya kai wannan matsayi to shi wanda mai bin ubansu ba shi halafa sai ya rantse ma abu tare da shaidar da ya samu ta ɗan mai mutuwa wato zai a mina tarikati sai a ɗebo mai daga cikin kayan gado a biya shi in ya rantse wayan na idan shi wannan da bai kai bai cika sharuɗan shaida ba wato bai zama ya cancanta ya zama shaidu ba to shi kenan da fa'a ne sahu sai ya bada rabin bashin ya biya rabin bashin da ake biyan ubansu in so biyu ne wai mai sau aba isa ko da zai canje duk abin da ya mallaka shi dan cikin gado ko da zai canje rabo ne duka shi wannan bashin haka dai za a yi wadda kana ne mai yi tudairin da shahidin wahidin da shi wannan mamaci wanda an kai ƙara ana bi mai bashi da ya zan yana bin wani bashi shi kuma yana da shaidu guda halafa halafar sato sai magada su rantse ma'abu tare da wannan shaidun wanda yake da shi baka ta samun fadala sai a karɓo dukiya idan a karɓo dukiya sai a cire bashi a biya in ka biya bashi to sauran da ya rage sai su raba su yayan magada din bayan abau idan sun kiran tsuwa su biyan mamaci halafal garimu shi mai bin bashi sai ya rantse wa asaba mu? sai ya ɗabi haƙe na cikin gada cikin bashi da ake bi in ya ɗabi haƙe na sauran kuma sai a mayar balai aradu ba da zalika an yi halibu da sun yi niyyar suka ce to yanzu za mu rantse bayan an karɓa an biya bashi sai suka ga saura ya rage mai yawa sai suka ce za mu rantse ne ya kudin don su karɓi sauran lam yakun lahum wato wannan bai ba ya ba eh wato ba a yadda su rantse ba tun da can da an nemi su rantse don su karbi su karbo bashin a ɗaya bashin da ake bin ubansu in saura ya ragu su ɗauka suka ki to yanzu da shi wannan mabaci mai bin bashi ya rantse tare da shaidun mai bashi an ka bakin da an ka bakin saura ya rage Ta suka ce muna so mu rantse yanzu ba za a saurare su me yasa ba za a saurare su ba illa ai yamtani ya uzrin sai dai in sun kiran ne da wani uzuri aw jahilu anna fihi fadalan ko ko sun jahilci cewa bashin nan zai iya biyan bashin da ake son su a wani abu yau to ya ganda da waɗannan dalilai guda biyu to sai su rantse daga baya su ma a ba su sauran da ya rantse waman da a wasiyatin lahu wanda ya da'awa cewa an mashi wasiya da wani abu ga kayan wani mamaci halaba sai ya rantse yana shahidi tare da shaidunsa wa illa in bai rantse ba halabar warasatu sai maza za su rantse wa sakadar sai wasiyar ta zanta ba ke zan babu to ina ne a yi hada balgari ba idan shi mamaci ya rantse eh, idan shi gari wato mai bin bashi in ya rantse au ahadul musa lahun koko ɗaya daga cikin waɗanda aka wa siya ya rantse tabbata haƙu haƙƙi na ya tabbata khasatan shi kaɗai wannan da ake da tarihul mudda alai shi wanda yake rantsuwa ya samu ya rantsar da wanda ake kara bai cika karanci ba haka ba wa man yara rajulan duk wanda ya ga wani mutum ya tasarrafu bi mulki yana ta tasarrufi cikin mulki ne muddatin dawila zamani mai tsawo wa laysa bainahuma ma yanahu nizam kuma babu wani abu tsakanin su wanda kai ana shi jayayya da shi yi, ba intizam ba wani abin da zai hana shi a ba intizam nizam wala kuma bai tsoro ne su da ahu nan daga baya dawo yake yana ƙara ta lam yusma ba za a saurari kara shi ba kun gane wala da haka nan ba a saurari shi dinsa wata mutum da ya zo kana da wani zuba ya hana fidda su <laughs> ya je ya karga ba kowa gidan buɗe sai ne kayanta. ya tuwanci ya sace mai ƙofofi an ka baki ƙofofi ya nemo mai kira ya ce duk wani wanda ke bukata ba ta wace an kai mai ya ce a sake fito da gidan gaba ne an ka sake ya ce a yi mai ranki an kai ranki sai fasa kayan ya ta yi jiki ba ma izinin ka ba wani kai kana gani kana ji ana ta zuwa ana baka labarin shi wani ka ba da haƙi don ka ne gawa a ta da na cikin shi kai ku tare ila hadisi ya da zauna a tsawon shekara goma babu wani turuku da tsakanin ku ba dangantaka ba ni tsoro ne ba wani abu bayan shekara goma sai kake ko kake na arwa ne a cikin gida ba kai da ni sai ka tafi shekara na ce shekara goma sarkin gari a akwai dangantaka tsakanin ku a yana bin kana shi a ko ta shi kai an kira haka da muke

ita kuma rantsuwa tana kan wanda yake a ba da an kai tsara kenan wannan muradduha ya samu ya dawo da rantsuwa shi wanda an kace rantsi take to kai rantsi da kyau da kara ya rantsi wato da a ina iya ba ina fanta rantsuwa kada an ce rantsi ta menene yake ake kara rantsi kuma shi yake na gana na ya wani ya kuma ita rantsuwa alaniyatul mustahili tana kan niyyar mai rantsuwa in kace in kace mutum ya rantsi dan ka ji shi ake to abin da ya kudu ta alaka ya tsare ka shi ya tsare ka in ka zalunce shi illa an yakuna al-halibu sai dai in shi wanda ke ran kama duma an zalunce shi ne wata ba mutum ya tunan tauri a fita ta shi in ya ba zalunce shi na eh, abin da ka alaka bari a rantse wasu da Allah to wannan ba ba ku ya zalunce na Allah ya kai da karfi da imani akwai dan jara hudu na ko wa yaminu ne ko? na akwai dan jara hudu wa ya eh ko ne. وهي إبراهيم وأنا إن بالله الذي لا إله إلا هو wato da Allah nake rantsawa da babu abin bauta na gaskiya sai shi ya halitta da ayyuka ran da Allah ne ya kan aikin da ya yi. ai aikin da ya yi da yayi ran da Allah ba kai tsaye billahi da ila ila illa huwa bayyana ko ko ni dai wa ran ila ila idan ko aikin har ne ba aikin sa bane ala ilmi sai ran da billahi da ila ila illa huwa sani na kaza ba za ka kai tsaye ba wato da ne makan wa zamani kuma ana kaura da kuwa da wani da zamani eh, wani a je inda babban masallaci in kuma da makka ne a je ka'aba in kuma madina ne a je haram idan kudus ne a je kudus masallacin kudus idan ko kamar da irin garuruwan madina masallaci wanda aka yi ba da farjibi a je wurin sannan ba la'asar shi ne zamani ya rinda ake alfahari amma ba a kare da hujja da rasuwa ce da kwamaki da bala'i a wani da bala'i <laughs> ba a kare wannan kawai da lalaki na ila'ila wa yaran suwa وهذا هو عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له بدينار بعد ما إذن صاب من بين الله صلى الله عليه وسلم وأنا بين الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يكاثر بدينار وينزل إلى بعض الحدة تاعي كما كان كله بل يحلفها ولا بين أن ذلك كان أجلها ولا من أكل لها كما أبوته سنة فقط أبا يتبع أحد يتبع وقال ابن وترى دول فائدة ما كان يتاكل لا تتركوش لا تتركوا المجالس الركن لا تظن أن يتعرف هذه كان كلام واحد

allazi la ya'lamuha amma sabanin wanda bai sani ba bai sani yana da shedu ba shi an ce nemo shaida ya tire ya da bai samu ba bai sani yana da su ba to ne dawo da so ne ce ma abin da to a rantsar da shi an ka rantsar da shi bayan ya rantsi ya zo hawo yana ta abokin ciki hakkinsa ya tafi sai makwabta ne suka ce wani sun ɗanka cikin damuwa ce ai gari ya nike da wani kan abu kaza an nemi ni da yin kawo ce da ba ni da ke ba san wanda ya san wannan abin suka ce ai mun sani ai ga da an kai lokacin da mu da ubanka lokacin da aka yi mana nan saboda haka shi kenan sai ya koma ce mara kari na samu shi shi ina da shi da amma ban san san da shi ba yanzu sun yi min bayani saboda haka ban kira sai a bayan da shari babu. wani katibi shi wajen rikuttuna na kotu kan rubutu ana biyan sa kan rubutu wato idan ku goma ne kuma kawo kana ko sai a cikin yana goma goma da ana ne a iya ba ba a cewa na bige ba da biyar a dinin goma mace da biyar ko a duma za da mata wanda ta kowa ana rubutu sai kuma ya ba da naira goma daidai daidai ba a cewa a dinin kamar da sadakar kiyama bayyanatin wanda ya ki tsayuwa da shaidu ma al-qudrati kuma yana da iko yana da shaidu ya ki kiran su wastahlafa wastahlafa hammahu yace ma kudin ma sai karanci sai karanci fala kiyama la budiha daga baya kawo yace ga shaidu na za a wani warwarwance hukunci wanda hakki na ba za a saurari shi ba Zai ga lari lafi la ya lamu amma tsakanin wanda bai sani ba, katibi fi jingarin rikittara na kotu ana rubutu ana biyan sa a kan rubutu wato idan ku goma ne kuma kawo ana kowa sai a yi yana goma goma ana naira ɗari a bashi ba a cewa na miji ya bada biyar abin goma mace da biyar ko tsadu maza da mata wanda ta kowa ana rubutu sai kuma da bada naira goma daidai daidai ba a cewa a shi sun saba idan haka ba kuma wanda ake yi shi zai faɗi a wanda ya kira duk wanda ya kira bien que na tarayya ne wa huwa musirin shi ko wanda ya kanta nashi bangare yana mawa da mawadaci wuna alaihi baki sai a kimanta mai sauran ya biya sai na tuna da cikin kallon zuciyar su sai an yana lafiya wa bi sulutu ni marida in kuma yana rashin lafiya ne irin wannan to sai a kimanta a cire cikin sulutin dukiyarsa a biya wancan ba wannan bawa ya yi ta gaba ne. Ya bar ko da bawan ya ci illa an ya sha a kuri ituka na fiba ituka na fibi sai ma in shi abokin tare da aka ce za a yi bangaren ka kuɗi a biya duk a kuɗin yan kanawa to ɗan damuna gazan kuma a yanzu lafi ta wata ma'aurata ya daura ma bangaren kuma ba a wata da kira ko koyi mai da farin illa fi isarin awali ko ne in shi na farkon da aka nemi da kuɗin farfarin ya san bayan da Korupcjan nema je tvoja najbolja najbolja korupcija. إذ لا تقويم على المؤجد وينبع قيما قال ينبع كما دعا مثله آمنني كموته قبله فمن يملك وبانع قيما فإن waɗannan nan ma ɗari kamar yadda ita ma ta samu kanta wa ma a taɓa fitata abure wanda ya ɗanta bayi shidda la ma na lahu garan bai da wata dukiya in ban da ku <laughs> kun gane ku bai mallaki ko ba sai wa shidda sai ya yanta su au ƙara ko ko yake sulsu abibi a hararin sulufin na duka 'ya'ya ne wanda zo bil kima to zai a ta su da kima sai a yi musu kuɗi idan an kai musu kuɗi sai a kasa su kashe sai a rubuta cikin envelope a sa ko waɗanne da sunaye sai a sa to shi kenan kowa ya zo ya ɗauko in ka je ka ɗauko rurin kawanka ka ɗauko haka shi kenan kana ciki har su hito har a samu su rufi da ita yiwu su zama ya'ya ne kudin su daidai ne sauran kudin kuna nan cikin bauta shi ne wa a taka sulusun sai sulusun su yantu zurfa shi da ƙuri'a tare da wahadin ɗaya ne ya hito au aksar ko wani yawa ko da da ɗaya Ko wa yasu ta'aliqu ala shar'in kuma ya inganta ka rataya yanci da sharafi ka ce in mallake ka ko ko ka ce in rabda dukkan yi ba. to ka zama ɗa arziki ko ko ya ta shiga mallaka sai ce yadda ya ga wani ba wani ne ya gani ce yadda duk mallake ka zama ɗa to shi nan idan ya faru ne ka zama ɗa Ba wani magana har asalin ya tuku ko ko ya rata harshe ke daga nan shekara kaza za ka zama ɗa? inda ga al'ada iri mai na kai can to in ya kai can shi ke ya zama ɗa. walaysa lahu wad'ul mutaqati ila ajalin shi shugaban bayarwa wadda aka yanta zuwa wani lokaci ba zai tafi ta ba idan an mutu ya ce mabaiwa ta idan watan over ko disamba mai zuwa ya ciki ko ba zai tafi ta ba daga na a lokacin don ka sai ciki ka koma uku wani dafin kira ko ya mutu waman ba raman ba wanda yake sashe ne ɗa ne kamar bawan da an ka yanta rabi ne lahu min khidmatihi min khidmati nafsihi bi to yana buƙatar bayewa kai dai hidima da gwargwadon wannan yanci idan rabi ne a ta ko kuma sulusi to yau in ya zo gona ta yi aiki gobe ta gona mai gida idan sulusin sa a in yi aikin kwana biyu gidan uwayen gidan ba sai ya je wa kai ne kwana guda idan su ne an bawa sai wa kai ne kwana biyu na aiki idan kwana na uku sai je nan mai gida wala yan tafi umalahu amma ba wanda ya kai wannan matsayin shi wanda yake mallakar bangaren ba zai iya ɓace mashi dukiya ba to a mu hukar kinyi amma hukunce hukunce ne duka suna nan matsayin daidai da kowane bawa wato zai ba da shekara da sauransu wa miratu li maliki baki kuma in ya mutu gado ne na wanda ya mallaki sauran ne wanda ya mallaki sauran shi zai gaje shi wai ba'ul ne ne mu'tar kamaluhu ba mu'tar ba wai ba'ul mu'tar kamaluhu wanda an ka yanta dukiya ko ta bi shi illa an yashtaru da rusa sai dai in shi wanda a shugaba na ya ce na yanta ka amma ban da dukiyarka ko na ɓace dukiyarka na yanta ka to in ya yi haka nan shi ke wa mata hawa haka nan bai wasu alhamil mai ciki ita ma wato ta in abin nan ita ma ta shiga lajari ma amma ban da goyo ban da abin nan goyon ta in tana da ciki ya ce ya yanta ta ita da cikin duk ta yanta amma ban da goyo haka nan biyan bawa ‘ya'yanta bawa shi ma ‘ya'ya ne ba su bi shi ba waya ta kubin na tabi umudahu kuma wato abin nan ginshikansa kamar uwa da uba sun yantu min na tabi saboda dangantaka wa in ba da ko da sun nisanta idan mutum ya tsawo uba dai ko bai sani ba ya zama ɗa ko ya so kaka ne ko kaka sai ko uwa sai wanda ya tsawo cikin su ya'yan wallahi kuwa haka nan dan uwa idan mutum ya tsawo dan uwa bai ko bai sani ba wa ko kane shi kiki ko da ake ko da ummi shi ma ya'yan wal akhwatu haka nan yan uwa ne mata in ya tsaye su ko bai sani ba sun zama 'ya'yan. la lagayin amma ban da wasu musu faman kasadar musulata wanda ya niyyar cin mutunci da abdihi ga bawarsa a taɓa bilfi'iri bawan ya zama ɗa da zaran ya aikata wakilin da hukumi an ka a kai sai an kai kotu eh kamar ya mai zane da huska eh, a wani lokaci idan idan baiwa ta haihe ta haihe ɗa ya yi dan uwar gida kyau kuma ita ba sa ɗan kamar sai a ji shi za a yanke huska Ba a gane bawa ne don kada a ɗora cewa shi ne dan uwar gida to wannan basali ya kare faslun walwala liman a'taka walittaka ta bawa ta wanda ya bawa ne kamar utika an da wanda an ka yanta masa bawa walau da gairi izini ko da ba da izininsa ba shi adda walittaka wani ne kawai ya je ma hawan kaure ya yanta ma bawa to kana jin nauyi ne sai kai kyale saboda abin nan jin nauyinsa to ba shi yadda walittaka ba shi da ya ta, ya ka fi yawon aiki sannu shi da aiki amma walittaka bawa wannan in ya mutu bai da mai gado kai da adda bawa kai za ka gani illa ya fi na kalbu wani bai inganta a ɗauki walittaka da gurbin ta mai ta wani walai ta mutum nisa'i minu kuma mata ba su da walittaka illa ma a kana sai abinda suka yanta da kansu au a ta man a taƙana ko ko wanda ya ka yanta ya yanta ba bara ba ce ba ku irin a ba da biyu ya sa a takara nuna ne au jarrahu ilayhin na ko shi wanda sun ka yanta ya jawo wani takardun nan zuwa gare su wal irsu gini sannan gado da wani da walittaka lil asalatu na asibai ne eh, asiki shi wanda yake asiki shi ke gado bawa wani shi ke gado wani takar bawa kuma ya gwadi abin da bawan da yake walittaka ya faru sai asiki تقدم الابن أنا قبات الدعاء على الأبي وإذا متي يمتي أنا قباء wanda yake abin nan uh, bararren bawa ko ɗanai shi ka gadon wannan bawa ba uban shi ba idan kuma ya mutu shi bawan uban mai gidansa zai gado ne ko ɗan mai gidansa shi zai gado shi wal ahu sannan ɗan uwa wannan da ɗan ɗan uwa an gabatar da su an gabatar da su alal jaddi akan kaka wal jaddu an gabatar da kaka alal a akan babba sun mana akawa fal akawa sannan da wanda ya kanyi da wanda ya kanyi wani ufa'ibatu wal mamdud wal mu'takifin zakati lil muslimin shi kuma gadon sa'iba abinda a sa'iba sarmandawa wanda za ka ce ma bawan ka na sallame ka wato da wani da bautar fuska sun ci ba ta makogo to irin wannan bawa in yan mutu dukiyarsu za a kai bai tilmari musulmi su ta wani mamdudu da ɗan da an ka haifa an ka yar ba san uba dai ba ba san uwa ba to idan ya rayu ana ya ba shi kuɗi yan mutu gobe ƴaƴa masu gadon shi ku dukiya ko za a kai ta bai gari sannan bawa wanda yake yana kafiri sai yin musulunta wani hannun kafin yin musulunta su sai a ɗauki zakka a hau shi a yan tashi to wannan bawa idan yin musu bai da bai da mai gado cikin ƴaƴa ne ko su dangi ne wanda aka hau to dukiya ta za ta ci batun malin musulmi su ba ta shi ne aka bala a ci wato musulmi su ke gado wai duk wani alƙalin musulmi yau mai wani wato wani takabbawa wanda yake kafiri yan musulunta wani takasa ta dawo ga shugabansa bawa ne kahi to shi kenan sai mai gidansa yan musulunta daga baya abin nan shi yana kafiri yan musulunta yan musulunta sai mai gidan shi ma yan musulunta Tashi shi wani ta komo ta komo gida in dora shi an koyi shi da zakka ba ne ya musulunta kani na gidan ko musulunta ko mai gidan ko musulunta kani a yi hukunci sai da ya musulunta shi kuma ta yi yan tashi da kai ne to in ya yan tashi tun da kani a yanke hukunci matsayin su ya komo guda to malitaka ta dawo kan gudu kamar bawa mai ɗaurin farfaya ya gudu da ya ɗauki ya bawa ne sun mai sannan shi an ka yanta shi a daɗin da gama biya bawa ne yana cikin abin da ya ɗaura makai ne manta sai ya ɗanta bawa ne to yanzu wani cikin bawa ne za ta zama sarkaye ga ubangida ne rasta biyar gama biyan wannan kuɗi da ke kan to ya dawo halittaka bawa ne mutum da yanta ya fito hannunsa wata labin zumi amma tsakanin kahiri kafirin amana ya aturku musulman da ya yanta musulmi <laughs> da ya yanta musulmi sun mai musulmi sannan daga bayan shi yan musulunta zan ka su samu abin nan su sayi kwanzu su yanzu su ko yanzu wani kai kai ne wali na ni ne waliyin wannan ba